ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر sai muka bude ƙofofin sama suna kwararo da ruwa mai ƙarfi mai tunkudar juna wani na bin wani